tsohon shugaban mulkin sojin janar muhammadu buhari ya ce mudin dai ana son kawo ƙarshen matsalar hare-hare 'yan mindiga masu tada kai baya na boko haram da kuma matasan neja delta to falele sai an canza salon tafiyan da ake yanzu na amfani da karfin soji ya ce hanyar hawa teburin sulhu shi ke iya kawo ƙarshen wannan matsala wani maganin abin nan sai a koma aikin kare ƙasa yadda ya kamata yanzu su sojojin da suka dawo suna aiki ai sai zamana abin da ake zargin 'yan sanda da shi su ma suna yi in ka zo wani bin sai a tsare ka sai ka ba da kuɗi sannan ka wuce da abin da ba a san soje na yi ba ko ko waɗanda aka je sai a shiga gidan mutum a ci mutuncin shi gaban matan shi ko a yi mai faɗe gaban matan shi kamar abin da ya abu a baga idan an kashe soja ɗaya ko an kashe soja biyu kuma duk sai an kashe shi to wace gwamnati za ta kyale a rika kashe al'umma ta haka ana zan ba da misali a kan su yan bindiga daɗi na kudu maso kudu da su kan yan korbo haram a lokacin marigayi allah ji kanshi umaru yar adwa ai aika musu aka yi da jirgi aka ɗauko shugabanninsu? aka lallashe su aka ba su kuɗi aka musu tsarin aje a koya musu ayyuka a dawo a ba su sana'o'i a dawo a ba su ayyuka amma ɗanan na boko haram da suka fara me aka yi musu karkashe su aka rike to amma duk da haka suka kasa da aka yan sanda kusan suka kasa yi aka kawo soja mi soja suka yi soja suka je suka kamo shugaban shugaban na nasu muhammadu su kowa ga hoton shi a duniyar nan bai so gani suka miƙa ma 'yan sanda to a aiki da muka sani na tsaro haka ake yi idan wata tarzoma ta tashi 'yan sanda haƙƙinsu ne su su kashe ta da farko idan ba su suka kasa sannan a tura soja su kuma soja ba zuwa suke ba su killace unguwa duk wani abu mai motsi su kashe shi ba haka ake yi ba kamar yadda suka yi da farkon nan haka ake yi a su kama masu laifi wannan fana zuwa ne yayin da wasu ƙananan sojojin da aka tura don yaƙi da masu tada kiri bayan ke zargin cewa an yasar da su a manguno tun shekarar 2012 ba a canja su ba wato mun je operation ne su yan mungunu dinnan na maiduguri tun 2012 yi operation din da muka dawo ga operation din shine yanzu sai an kaje an yi releasing nasu a E tun shekarar biyu ne aka haɗa mu aiki da sojojin da ke nan mangunu Bayan mun kammala operation aka bar mu a nan. A bayan mu ma an kawo su da dama. Su ma sun kammala ha'an mai da su. Amma mu kuma shiru kake ji. a cewar waɗannan sojoji da suka nemi a sakaye sunayensu duk dai kokarin da na ta don ji daga bakin kakakin shirkwatar rundunar sojin ƙasar brigadier janar chris olukola da abin fa ya tura don kuna ta buga wayarsa ba ɗauka ba hakanan ma na tura masa sakon karta kwana amma babu amsa to sai dai kuma yayin bikin bude wani sabon makarantar sakandaren sojin sama a yola shugaban najeriya goodluck jonathan ya ce gwamnati na baiwa sojoji haƙƙinsu don kwalliya ta biya kuɗin sabulu we have challenges no doubt about that But we'll continue to make sure that we provide what is required for us, even for the Boko Haram insurgents been briefed. Wannan gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen baiwa sojoji haƙƙinsu ko da yake lallai akwai wasu ƙalubale da ake fama da su, to amma za mu ci gaba da kokari wajen samarwa dakarunmu ababen more rayuwa da inganta sha'anin aikinsu musamman ma a wannan fafutuka na yaƙi da masu tada ƙir bayan na 'yan boko haram a cewar shugaban ƙasar goodluck jonathan fata dai ne allah kawo ƙarshen wannan zub da jini da ke mai da hannu agogo baya ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya